jarumi sabon namba ce wato ni ce za ka rena wa hankali in kira ka da namba na kai ka daga da na kira ka da sabuwar namba ka daga to wallahi rayuwarka na cikin hadari kuma yau in ne niyya za ka zo san na rantse miki da Allah ba haka ba ne" wallahi tallahi dawowa na gida kenan dan sa wayan a caji babu caji dallahi shiru to me yasa da na kira ka da namba na ka daga ba wallahi ba haka ne Allah idan ban aure ka ba zan iya mutuwa. Kuma wallahi idan na mutu saboda soyayya kaf dangin ku sai abin ya shafe su. Allah dan annabi in tambaye ki mana dan Allah. Ina jin ka. Ni kan dan Allah dan annabi me ne kika gani a jikina ne? Da yasa kika manne min? Mata ga alamar ta ba. Abubuwa da yawa mana. Hmm, tauraro. Ni dai na sani a cikin kyawawa wallahi ni mummuna ne sannan kuma na sani a cikin masu kuɗi ma ni matalauci ne kuma na sani a cikin masu farin jini daɗi da ƙari ma bakin jini ne da ni kaman jan jaki amma dan Allah dan annabi my sweet baby ka daina faɗa wa kanka haka wallahi tallahi ka haɗu na rantse da Allah ka yi mugun haɗuwa ka ganka kuwa na rantse miki da Allah ba ki ganni a zahiri ba ne wallahi tallahi jina ya fi gani na dan Allah dan annabi ki rabu da ni Allah bara gaske nake ma masu baby ka haɗu ni wallahi kaf cikin maza ban taɓa ganin wanda ya min ba sai kai shi yasa kawai na ce aure da kai ba fashi kuma wallahi ka sani a cikin biyu ne ko ka kawo kanka sandisa ko kuma a kawo ka gwara ma ka kawo kanka don kuwa idan ka bari aka kawo ka jikin ka zai gaya ma ni wallahi baki san ma me ba na rantse miki da Allah cututtuka ne da ni akalla sun kai sha tara wallahi ina da ciwon hanta ina da ciwon koda ina da ciwon mahangulba ina da ciwon haba wallahi tallahi ina da ina da farfadiya ina da kansa ina da asuma na rantse miki da Allah ma kwanan nan aka mun gwajin las ina da ciwon s wallahi tallahi mamaki baby ka kwantar da hankalinka cuta ai ba mutuwa ba ne zan yi rayuwa da kai a haka yawa da ki zauna da ni a haka eh mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baiwar Allah kawai ka zo ka san bisan kaga akwai likitan babanmu sai mu dinga zuwa duk sati yana duba kawai ka kinsa kayan ka zan turo a zuwa ɗauke. <laughs> A'a, kwara a nan akwai Dokta Bala ina kan zuwa gunshi duk sati ma yake duba ni kawai ki bannin karisa a gunshi ko ba ka bani. Na fahimci take-taken ka ba son tafiyan nan kake ba. To wallahi tallahi sai ka zo ko kana so ko ba ka so. a to dala kar ku sha'afa wannan shiri za mu ci gaba da kawo muku shi eh. amma ba sai kun danna subscribing mhm. kun yi liking so samu ma ku yi shiya domin wasu su gani amma ban kana subscribing so ɗaya isa ba kar ka saki yawa sai ka musu an cire ne dala kar kai na biyu yawa <laughs> um, wannan shiri mun yi shi ne domin nishadi da kuma faɗakantarwa ga wanda suke hada nambobi domin kiraye-kiraye mun gode ku yi mana subscribing a wannan channel